a yau litinin sha uku ga watan Ramadan bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi da shekara 1447 wanda ya daidai da biyu ga watan uku shekara ta 2026 hmm. wannan shine majalisinmu na goma sha uku a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai albarka inda muke karatu a cikin suratul baqara aya ta 93 inda muka kwana a darasin da ya gabata kafin ci gaba daga inda muka tsaya wanda yana tambayar cewa shin ya halatta mutum ya fitar da zakka kafin lokaci ya yi na fitarwa mana mutum lokaci bai ƙara ba bai kai ba ya fitar da zakka lokuta kashi uku ne dangane da zakka kafin lokaci da kuma bayan lokaci da kuma lokacin daidai lokaci wanda duka kowa ya tabbatar aka yi ittifaki a kan shi ne fitar da zakka idan lokacinta ya yi ta cika nisabi kuma ta yi shekara to wannan shi ne lokacinta ya yi to amma kafin ta yi shekara idan mutum yana da nisabi na zakka amma bai kai shekara ba zai iya fitarwa ko ba zai iya fitarwa ba wannan nas'alar jumhur na malamai sun tafi akan cewa babu laifi mutum zai iya fitar da zakka lokacinta bai kai ba idan akwai wata maslaha da yake gani ya kamata a fitar da zakkar misali mutane suna cikin wani yanayi na bukata na tsanani ko kuma wani wata musiba ko wani ibtila'i ya faru wanda yake buƙatar agaji na gaggawa mutum ya yi amfani da wannan kafin lokacin zakayya watannin su cika sai ya yi amfani da wannan damar ya fitar ko kuma mutumin da yake so ya fitar a lokaci wanda yake mai falala lokacin zakar shi saura wata ɗaya ya zo sai watan shawwal ya ƙare shekara za ta cika ta zakka shi kuma yana so ya yi amfani da falalar watan Ramadan ya fitar da zakka ya taimaka ma mutane a cikin wannan yanayin. To, wasu ga ce babu laifi mutum zai iya fitarwa kafin lokacin. Wannan kuma saɓanin mazhabin Imam Malik, wanda a Malikiya baya halatta a janyo zakka kafin lokacinta, amma sauran jumhur na malamai duk sun tafi akan halarcin yin haka amma malikiyan su ma suna cewa idan kamar abin da za a janyo in bai wuce wata ɗaya ba to wannan ya halatta amma tare da karaha da karhanci ya zuzu ma'al karaha makaruhi ne amma babu laifi zakka ta yi amma in sama da haka ne kenan bai halatta mutum ya fitar ba amma aksarin malamai abu hanifa da imamu shafi'i da imamu ahmad ibn hanbal duk sun tafi akan cewa babu laifi mutum ya matso da lokacin zakka kafin ya yi ya fitar da ita kuma zakkar ta yi abin da ba a yadda da shi ba shine ya jinkirta lokacin zakka a ce lokacin zakkar shi a watan sha'aban ne shekara za ta cika sai sai bari ya bari sai ramadan ya kama sannan ya fitar da zakka wannan bai halarta. daga lokacin da nisabi ya cika shekara ta tabbata in bai fitar ba ya shiga saƙon Allah ya shiga zinubi daga wannan jinkirin haramun ne bai halarta ya jinkirta ba amma in janyowa ne saboda maslaha wanda shine maganar aksarin malamai wannan ya halatta domin ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karbi zakkar Abbas ibn Abdul Muttalib na shekarar da ake ciki da kuma shekarar da za ta zo haka ya hada mai zakkar na shekara na shekara biyu an fitar mai da ita don ya zama an yi wannan saboda maslaha to kenan idan akwai maslaha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 har yanzu muna jin bayanai dangane da ɗabi'u da miyagun halaye da miyagun aƙidu da yahudawa suke ɗauke da shi bayan waɗancan duka abubuwan da suka gabata sai Allah maɗaukacin sarki ya dawo da wani mummunar da'awa da suke yi makansu domin a yi raddi a kan wannan da'awar a nuna wannan abin da suke faɗa ƙarya ne Allah madaukakin sarki yace qul ka ce musu ya rasulullah in kanat lakum ad-darul akhiratu 'inda Allah khalisatan min dunin nas in dai har gidan lahira ma'ana aljanna in dai lahira da kuke zato cewa inda Allah wadda take wurin Allah aljannar Allah ta kasance lakum ta ku ce ku kaɗai, khalisatan min dunin nas tsantsar ku ne banda sauran mutane ba na ku kaɗai ne yan aljanna aljanna ɗin da take wurin Allah ku kaɗai aka tattalar ma aljanna min dunin nas banda sauran mutane in dai da gaske ne wannan da'awar da kuke yi fatamannawul mauta to ku yi fatan mutuwa in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke yi ta yaya za ku zauna a wannan duniyar mai wahala ana yaƙi da ku yau a kashe waɗannan gobe a kori waɗannan jibi da abinci gata da yunwa alhalin kuma kun ce aljanna ta ku ce tsantsa me yasa ba za ku yi fatan ku tafi ku koma can zuwa ga aljannar da kuke da awarcewa ta ku bace da ta anan kamar da'awa ce suka yi sai Allah ya lizimta musu hujja akan wanda hujjar da za ta nuna idan wannan da'awar da gaske ne to ga abin da za ku yi idan kuka kasa yin wannan abin to da'awar da kuke yi ƙarya ce da ta har yanzu ana kawo mana tifka da warwara irin na yahudawa in kun yi da'awar aljanna ta ku ce to ku yi fatan komawa zuwa ga Allah ku je ku shiga aljanna ku huta idan kuma ba ku yi fatan komawa zuwa ga Allah ba kenan awar da kuke yi aljanna ta ku ce ƙarya kuke yi shine abin da aka ba su wannan ƙa'idar guda biyu ko dai su aiwatar ya tabbata da awar da suke yi da gaske ne ko kuma su ƙi aiwatarwa ya tabbata da awar da suke yi ƙarya ne shi yasa Allah ya rufe da cewa in kuntum sadiqin in dai har da gaske kuke yi to ga abin da za ku yi anan an yi magana akan cewa ga abin da za su yi da'awa me yasa aka faɗi wannan a ina suka yi wannan da'awar ayar ta yi ishara akan cewa sun yi wannan da'awar domin ba za ka zo ka ce ma mutum in dai da gaske kake kaza da kaza ba to kayi kaza sai idan ka san wannan abin shine abin da yake kudircewa shine ya yarda da shi haka nan kawai ba za ka zo ka ce ba mutum in dai da gaske kai mai kuɗi kai mai kuɗi ne ba na miliyan ɗaya me yasa za ka ce mai haka sai idan ya yi da'awar cewa shi mai kuɗi ne in yayi da awar mai kuɗi ne sai ka ce to inda gaske ne kai mai kuɗi ne ba ni miliyan ɗaya me yasa ka ce mai ya baka miliyan ɗaya inda gaske ne saboda ya yi da'awa cewa shi yana da kuɗi amma an zo ka samu wanda dama bai da komai ko bai yi da'awar yana da shi ba ka zo ka ce to in dai kai mai kuɗi ne ba ni kaza wanda ya nuna kai baka da hankali kenan da ka sai idan mutum ya yi da'awar abu ake mai irin wannan ilzamin to tunda Allah ya ce qul in kanat lakumud darul akhiratu Allah khalisatan min dunin nas fatamannaw al-maut to wannan ya nuna ashe sun yi da awar wannan abu sun yi da awar cewa su kadai ne suke da aljanna shi yasa sai Allah ya musu wannan ilzamin dan in ba su yi wannan da awar ba ba za a yi musu wannan ilzamin ba ana faɗa musu wannan sai su ce to a ina muka ce mu kaɗai ne ‘yan aljanna balle a ce mu yi da'awar mutuwa ai ba mu faɗi haka ba da haka wannan ya nuna sun yi da'awar Allah ya yake yi musu wannan ilzamin na wannan da'awar da suka yi kuma akwai wasu ayoyi daban na alƙur'ani wanda suke nuni zuwa irin wannan da'awar da suke yi kamar yadda suke faɗa a faɗin Allah madaukakin sarki a ayar da ta wuce a baya wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda cewa wuta ba za ta taba mu ba sai yan kwanaki yan kadan ne mu koma aljanna to in kana lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin in dai da gaske ne lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda da kuke faɗa? to ku yi burin mutuwa mara ku je kawai ku yi ɗan ayyamin ma'aduda ɗin ku koma aljanna ku ci gaba da jin daɗi haka kuma suna cewa kamar yadda Allah yake faɗa wa qalu lan yadkhula jannata. illa man kana hudan au nasara suna cewa ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake ba yahude ko ba nasari Allah ya ce tilka amaniyuhum wannan burace-buracensu ne kawai amma ba su da dalili a kai to idan kun yarda cewa ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahudi to fatamannawul mauta in kuntum sadiqi ku yi burin mutuwa inda gaske kuke yi haka kuma suna cewa Allah yana faɗa mana a kansu suna cewa wa na hannu abina'ullahi wa ahibba'uhu suna cewa ai mu ne ‘ya'yan Allah mu ne masoya Allah don da gaske ku masoya Allah ne fatamannawul al-maut in kuntum sadiqin ku yi burin mutuwa in da gaske kuke yi ku masoya Allah ne masoyin Allah duk masoyi na gaske ba yana shauƙin haduwa da masoyin shi ba to me yasa ba za ku yi burin ku mutu ba In dai da gaske ku ne masoya Allah ku ne na kusa da Allah ku ne ƴaƴan Allah na musamman to ku yi burin mutuwa in kuntum sadiqin wayannan ayoyin da Allah ya faɗa mana akan irin yadda suke nuna cewa su ne na musamman a wurin Allah su ne kaɗai 'yan aljanna su sai Allah ya musu ilzami da wannan ayar in kanat na kuma darul akhiratu 'inda Allah khalisatan min duni nas fatamannaw mauta in kuntum sadiqin haka kuma ko da ba waɗannan ayoyin itiqadin da yahudawa suke da shi na cewa su ne akan gaskiya dukkanin mutane akan bata suke a wurin yahudawa su kadai ne akan gaskiya su kadai ne akan hanyar Allah to inda gaske ne ku kadai ne akan gaskiya ku kadai ne akan hanyar Allah fatamannawul mauta in kuntum sadiqin inda gaske ne ku yi burin ku yi fatan mutuwa haka kuma har ila yau suna alfahari da danganta kansu cewa su su ne jikokin annabawa su ne ‘ya'yan zaɓaɓɓun Allah sun fito daga tsatso na annabawa iyaye da kakanni da aka su na musamman ne a wurin Allah da aka a lahira ma su ne kaɗai masu tsira su ne na musamman saboda alfahari da wannan tsatson nasu na annabawa da suke yi suna ganin wannan al'abin zai iya kuɓutar da su daga azabar Allah. To shi ma har ila yau inda gaske ne su na musamman ne saboda su ne jikokin annabawa fatamannawul mauta in kuntum sadiqi ku yi fatan mutuwa inda gaske ne in nasabar taku za ta iya tseratar da ku daga azabar Allah in nasabar taku za ta iya sa ku shiga aljanna to ku yi fatan mutuwa mana da nasabar ta tabbata saura ne kenan saura shiga aljannan kawai ya rage tunda kun yadda ku jikokin annabawa ne kuna da sababin tsira in wannan sababin yana iya tsirar da mutum daga azabar Allah to fatamannawul mauta in kuntum sadiqin ku yi fatan mutuwa idan da gaske kuke yi shi yasa anan da Allah ya ce suna cewa su kaɗai ne layira da aljannar Allah ta su ce su kaɗai sai suka ce min dunin nasi banda mutane suwa ake nufi da annasu a wannan ayar su malamai suka ce alif da lam da take jikin annasu ta jinsi ce mana suna nufin banda dukkanin sauran jinsin mutane su kaɗai ne suke da darul asira su kaɗai ne suke da aljanna min dunin nasi banda sauran mutane gaba ɗaya waɗansu kuma suka ce a'a alɗin lil'ahad ce ahadiyya ce ma'ana annasu ɗin ana nufin wasu mutane na musamman ma'ana su ne za su shiga aljanna amma manzon Allah da sahabban shi su ba za su shiga aljanna ba shine ma'ana annasu ɗin a nan al'ahad ne amma wasu yawa malaman tafsiri suka ce annasu ɗin, ana nufin dukkan mutane suke nufi gaba ɗaya alif da lam ne wanda yake akan aljins wanda take akan jinsi ba akan al'ahad ba inda al'ahad ne sai a ce an takaita ta ga suna nufin annasu suna nufin waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ayar tana iya ɗaukan gaba ɗaya mutane kamar yadda ɗabi'arsu take da halinsu yake nunawa yana suna nuna cewa su kaɗai ne ma mutane duk wanda ba su ba ma bai cancanta ya zama mutum ba a wurin ba yahude da haka sai Allah ya ce idan da gaske ne wannan abin da kuke da'awa ku ne masu aljanna banda mutane ko ku ne masu aljanna banda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fatamannawul maut dan haka ku yi fatan mutuwa anan malamai sun yi maganganu dangane da ni ake nufi da fatamannawul maut me ake nufi da ai fatan mutuwa waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi shine ayi burin ayi fatan a mutu Mana su rinka cewa laitana na mutu ina ma mu mutu ba saboda su koma zuwa ga ni'imar aljanna saboda su koma zuwa ga abin da suke cewa nasu ne su kadai banda sauran mutane to shine fatamannawul maut ku yi fatan ku mutu ku yi burin ku mutu ku rinka fadan cewa kuna so a ce ku mutu saboda ku koma ku samu aljannar Allah wannan shine abin da al-imamu Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari da kuma Ar-Razi duka suka rinjayar a kan cewa fatamannawul maut ana nufin fata da burin mutuwa amma al Ibn ibnu kathir da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ba burin ake nufi ba domin buri abu ne wanda mutum zai iya yi a zuci zai iya faɗa a baki amma a nan da aka ce fasamannawul mauta ba wannan ake nufi ba Abin da ake nufi shine a yi mubahala a yi mubahala ake nufi shine ma'anar Fataman Nawul mau ku zo mu yi addu'a mu da ku Don wanda yake matsaryaci tsakanin mu da ku to Allah ya sa ya mutu shine Fataman Nawul din da aka mubahala ne ake so a yi ba wai fatan mutuwan kawai ba tunda yanzu an tattauna a baya ai an kawo hujjoji an kawo dalilai an yi muƙabala mun ji yadda ayoyi suka rinka zuwa na hujjoji suna ƙure duk abin da suke kai don an gama an zo babin mubahala kenan da aka fata mannawul maut ku zo mu da ku a yi fatan mutuwa a yi addu'a don wanda yake akan gaskariya a cikin mu da ku to Allah ya sa ya mutu sai zama an yi daidai kenan da waɗancan nasara su ma kiristocin Najiran lokacin da suka zo suka tattauna da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan annabi Isa alaihi salam bayan an tattauna iya tattaunawa a ƙarshe sai Allah maɗaukacin sarki ya ce Fa'in in hajjuka sai Allah ya ce musu faƙulta ta'alau faqul ta'alau nad'u ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nata Allahi 'alal kadhibin Allah ya ce musu to yanzu a manzo Allah ya ce abu ya zo ƙarshe yanzu ku je ku tattaro iyalanku da matanku da ‘ya'yanku da ku kanku ku zo mu haɗu da mu da ku gaba ɗaya a tattaru sai a yi mubahala a yi mubahala tsakanin da kufa na da Allah a nasallahi alal kadibi mace tsinuwar Allah ta tabbata akan wanda yake makaryaci tsakanin mu da ku da aka ta koma gefe suka tattauna tsakaninsu su su da najiran suka ce in kuka kuskura kuka amsa wannan abin aka yi to gaba ɗayan mu za mu halaka da aka sai suka dawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce su ba za su yi mubahala ba da haka kuma ba za su yi imani ba sun yadda za su zauna za su ci gaba da biyan jizya da haka sun riga sun zama sun zama a ƙarƙashin gwamnatin musulunci za su ci gaba da biyan jizya amma ba za su yi mubahala ba to irin waccan aka yi da waɗancan kiristocin su ne a nan Allah yake faɗa ma manzan Allah dangane da su Yahudawa su ma da an tattauna an kawo hujjoji an kawo dalilai to yanzu a zo a yi mubahala mu zo mu yi addu'a Allah ya kashe mai ƙarya tsakanin mu da ku shi ne sun manafta hil a can Allah a nasallahi alal kadibi a nan kuma aka ce fatamannawul mauta in kuntum sadiki shi yasa kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi wanda al'imamu Ahmad ya rawaito daga Abdullahi ɗan Abbas Allah ya da shi. Manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi yake cewa, walau annan Yahuda tamannawul maut lamatu inda a ce Yahudawa sun yadda sun yi wannan fatan mutuwa, an yi mubahala ta mutuwa, manzan Allah ya ce da sai sun mutu gaba ɗayansu. sai ce walau annan walau annan ladina ko la annan nasara bahalu rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da a ce waɗancan kiristocin su sun yadda sun yi wannan halar. da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce da sun koma gida sun samu ba za su rage kowa daga cikinsu ba babu iyalansu babu duk wata dukiyarsu gaba ɗaya Allah ya halakar da ita. To kuma a nan Yahudawa ya ce da sun yadda an yi wannan mubahalar da matu da sai sun mutu gaba ɗayansu, wala ra'au maƙa'idahun nan, da sai sun gama saukansu ido da ido a cikin wutar jahannama. Da haka su ma ba su yadda an yi wannan mubahalar tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ba. da wannan ƙaulin ne ƙaulin da al'imamu Ibn kathir ya rinjayar kuma ne ƙauli wanda yake mafi ƙarfi a cikin wannan maganganun guda biyu ya fi cewa a yi fatan mutuwa kawai ake magana don wasu suna cewa daga cikin malamai an ce su yi fata ne kawai kamar yadda ya gabata kamar yadda aka rawaito daga abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhuma yake cewa inda ɗaya daga cikin yahudawa zai yi fatan mutuwa jami'an bakin shi shine zai shaƙe shi shaƙewa zai yi da uh, miyan bakin shi ya mutu shi sa ba ba su taɓa yin fatan mutuwa ba kenan da yawa wasu daga cikin malaman tafsiri sun ɗauki ayar a kan ma'anar tamanni na fata kawai na buri su yi burin dama su mutu amma wannan ma'anar na cewa mubahala ake nufi ma'ana ce mai ƙarfi domin ba za ta ɗauki iskalin da waccan ma'anar za ta iya bayarwa ba domin a waccan ma'anar ta farko in burin mutuwa ne su ma za su iya cewa to kuma inda gaske ne ku ne masu imani ku ne 'yan aljanna rana al'iyama to kuma ku yi burin mutuwa haka ne za su iya juya wannan su ma su juya wannan hujjar da aka yi musu ilzami a ce kuma ku rinka burin mutuwa kowa mu manzan Allah ya ce mana la ya tamanna yanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bihi kada ɗayan ku ya rinka fatan mutuwa saboda wani cuta ko wani tsanani da ya same shi ya rinka fatan ina ma ya mutu manzan Allah ya ce kada mutum ya rinka wannan fatan in ta kama dole dole sai yayi ya ce ya Allah ka raya ni idan rayuwa ita ce alkhairi gare ni ka kashe ni kuma idan mutuwa ita ce mafi alkhairi gare ni to amma a bisa waccan ma'anar mubahala ake nufi wannan iskalin ba zai faru ba haka in kun yadda da gaske kuke yi ku zo a yi mubahala da mu da ku Allah ya kashe matsaryaci shi kenan magana ta tsare ba maganar mujarradin aifatan mutuwa da zuciya bane ko kuma a faɗa da baki shine ma'anar fatamannawul maut sai Allah ya ce in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke yi in da gaske kuke ne mana in da gaske kuke yi lahira ta ku ce ku kadai banda sauran mutane to ku zo a nemi mutuwa a wurin Allah ku zo a tsaya a gaban Allah a roƙi Allah ya kashe matsaryaci tsakanin mu da ku da aka in kun yi wannan ba abin da zai cutar da ku ai saboda inda gaske kuke ku ne akan gaskiya Allah zai kashe ku ba zai kashe ku ba idan ku ne akan gaskiya in ma an kashe kuɗin inda gaske ne ku ne akan gaskiya ina za ku tafi aljanna za ku tafi tunda kun ce in kana lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nan, kowanne aka yi ba za ku faɗi ba in dai akan gaskiya kuke inda gaske ne Allah zai bar ku ba zai kashe ku ba in ma kuma an kashe ku kun ce aljanna ta ku ce banda kowa daga aljanna za ku tafi an rage muku hanya ne zuwa aljanna ba ku da matsala Shi ne ma'anar in kuntun sadiƙin inda gaske inda gaske kuke yi anan an sa sharaɗin. an rataye sharaɗi akan abin da babu domin ba su da gaskiyar inda suna da gaskiyar aida ba a kawo haka ba an ce ku yi burin mutuwa amma in dai ku masu gaskiya ne yanzu sun san su ba masu gaskiya ba ne sun san abin da suka yi sun san abin da Allah ya aiko musu suka kafirce suka bitirce, da haka sun san su ba masu gaskiya ba ne ba za su taɓa yadda su yadda a yi mubahala da su akan mutuwa don gani da wannan al'amarin ba to sai Allah ya tabbatar mana da shin za su iya yin fatan mutuwan za su iya yin burin su mutu ɗin ko kuma za su iya yadda a yi mubahala da su akan mutuwa ko ba za su iya ba kuma idan ba za su iya ba menene dalilin da yake haifar da ba za su iya yin haka ba menene yake haifar musu da kin yadda a yi mubahala da su matuƙar dai sun yadda addinin nasu gaskiya ne matuƙar sun yadda su ne akan daidai me yasa ba za su yadda a yi mubahala da su ba sai Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana dangane da al'amarinsu ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين الله كتن سركي يتي ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم الله يتي بذات تقبور متوى النمبا وبذات تقيم مباهلة أكم متوى النمبا أبدا هر أبدا bima qaddamat aydihim saboda abinda suka aikata sun san abinda da yake tsakaninsu da Allah daga aikin da suka yi ba zai taɓa bari su yadda su irin wannan kasadar da rayuwarsu ba sai Allah ce wallahu alimun bil zalimin lallai Allah yana sane da azzalimai Allah ya san azzalimai da duk abinda suke aikatawa a nan Allah ya ce walan ya tamannahu abadan ba za su taɓa burin mutuwa ba ko ba za su taɓa mubahala akan mutuwa ba abadan har abada labari nan aka bayar yankakken labari cewa wannan abun ba zai taɓa faruwa ba ba ana magana a wancan lokacin ba da an ce ba za su taɓa yin abun ba za a iya ɗaukan cewa waɗanda ake magana da su lokacin da ake saukar da alƙur'ani sai Allah ya ce abadan har abada ba za su yi ba aka ba da labari har abin da zai zo a nan gaba mana ba zai faru ba a wancan lokacin kuma bai faru ba ba za su yi ba haka kuma a nan gaba har abada ba za su yadda su yi ba Allah ya kora wannan wannan yana tabbatar mana da cewa alƙur'ani wahayi ne daga Allah subhanahu wata'ala ƙarin tabbacin wahayi ne alƙur'ani me yasa saboda duk duniya a wannan lokacin ba wanda ya kai yahudawa neman yadda za a yi a ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi a tabbatar da cewa ba annabi bane daga wurin Allah me za su yi da aka saukar da wannan aya shi ne su zo su yi abin da aka ce tuntun da an ce har abada ba za a yi ba sai su ce to gashi mun yi ya nuna kenan ƙarya ne magana Allah ba ta warwarewa tun da an ce ba za mu yi ba har abada to ga mu za mu yi yanzu sai su zo su yi yan sun ƙaryata manzo Allah ko ba su ƙaryata ba sun ƙaryata da dalili na zahiri wanda kowa yana iya gani tunda ya zo ya ce Allah ne ya ce mishi walan ya tamannahu abadan kuma gashi mu yanzu mun zo mun yi mun nuna yi din wannan ya nuna kenan ba magana Allah bace sai su ƙaryata shi da wannan to amma suka kasa har manzon Allah ya bar duniya suka kasa har yau suka kasa kuma har tashin alkiyama ba za su iya ba wanda ya tabbatar da cewa alƙur'ani wahayi ne daga Allah kamar yadda Allah ya ma Abu Lahab wanda ya fi kowa adawa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam aka ce tabbas ya da abi lahabin wa aka tabbatar da cewa ɗan wuta ne zai mutu akan kafirci kuma zai shiga wuta inda yana so ya ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko na munafunci ne sai zo ya ce ya musulunta sai a ce abin da aka faɗa a ayan nan a wannan sura ashe ba haka ba ne yau ga abu lahab ya musulunta amma tabbatar da cewa Allah ne yake magana ba wani ba shi sa Allah ya tabbatar da ɗan wuta ne kuma ya ci gaba da zama a ɗan wutan har ya mutu bai iya canza wani abu wanda ba wannan ba da haka duka wannan yana tabbatar mana da cewa alƙur'ani wahayi ne daga wurin Allah subhanahu wata'ala ta inda ya tabbatar da cewa har abada yahudawa ba za su iya yin wannan abin da Allah ya ƙalubalance su da shi ba ba za su iya yi a lokacin ba sannan ba za su iya yi a nan gaba ba walan ya tamannahu abadan aka bada labarin yanzu aka kuma bada labarin gaibin da zai zo a gaba abu ne wanda yake na gaibu ba wanda ya sani me zai faru a gaba amma Allah ya ba da labarin cewa ga abin da zai faru daga lokacin da aka saukar da wannan ayar har abada har ƙarshen rayuwa abin haka zai kasance shine walan wa abadan bima qaddamat aydihim anan da Allah ya ce bima qaddamat aydihim Allah yana faɗa mana sababin da ya sa. ba za su yadda su yi fatan mutuwa ba ba za su yadda a yi addu'a akan Allah ya kashe maƙaryaci ba me yasa ba za su yi wannan ba Allah ya ce bi ma qaddamat aydihim saboda abinda suka aikata abubuwan da hannayensu suka aikata A nan an faɗi illar kenan da yasa ba sa son mutuwa gaba ɗaya a rayuwarsu saboda sun san miyagun laifukan da suka aikata saɓanin wanda yake yin zunubin da bai ma san zunubi yake yi ba saboda su suna yi ne an ilmi suna yi ne suna sane abin da suke yi ɗin kafirci ne kamar yadda ayoyin da suka gabata suka yi ishara a kai sun sani amma suke yi da haka wanda yake da irin wannan sifar to ya fi kowa ƙin mutuwa saboda ya san haɗuwar shi da Allah ba za ta yi kyau ba bai kai wanda bai sani ba wanda yake saɓan da rashin sani wataƙila ma ya yi ya manta amma wanda ya san Allah kuma ya san tattalin Allah akan abu kuma wannan abin yake aiwatar da shi yake yi da gangan to wannan ya fi kowa tsoron haɗuwa da Allah ya fi kowa firgita bai so ya mutu domin wanda yake tunanin ya mutu ya huta yana ganin ai ya mutu ne ya huta da rayuwar duniya zai sami sauƙi a lahira wanda ya san babu sauƙi a lahira iya sauƙin shi ne na duniyar da yake ciki to ba wanda zai kai shi burin rayuwa da rashin da ƙyamar mutuwa a wannan duniya da haka Allah ya ce ma qaddamat aidihim saboda miyagun ayyukan da suka riga suka gabatar na saƙon Allah su ne allazina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma na haza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila su ne waɗanda suke cewa wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima a alaina wa yakfuruna bima wara'ahu su ne waɗanda suke cewa bayan an ce musu ku zo ma atainakum bi quwwatin wasma'u qalu sami'na wa na. duka wannan aikinsu ne. ne wanda suka san sun aikata irin waɗannan miyagun ayyukan ta yaya za su so haɗuwa da Allah subhanahu ta'ala. da haka Allah ya musu gargaɗi mai tsanani da cewa wallahu alimun bi zalimin Allah yana sane da azzalimai wannan gargaɗi ne ake yi ba wai labari ne kawai ake bayarwa ba mana duk wani azzalimi ya shirya Allah yana gani shi yana jin shi yana sane da al'amarin shi Allah baya gafala sai zama daidai da waccan ayar da Allah ya ce musu wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu Allah bai gafala dangane da abin da kuke yi to sai aka kawo da zalunci anan saboda a nuna su azzalimai ne wannan aikin da suke yi na tafar ma manzan Allah da canza littafin Allah da ƙoya sifofin manzan Allah wannan zalunci ne to Allah yana sane da azzalimai saboda kowane azzalimi ma ya shiga sawa'un azzalimi a cikin yahudawa ko azzalimi a cikin wannan al'umma wanda yake da wani nau'i na zalunci to ya sani Allah madaukakin sarki yana sane ga duk wasu azzalimai da suke rayuwa a bayan ƙasa da ka gargaɗi ne Allah yake musu Allah ya ce yana sane to kenan akwai abin da Allah ya tattala gare su akwai kuma irin ukubar da Allah ya tattala domin saka ma duk wanda aka zalunta dangane da zaluncin da aka yi mishi shine ma'anar wallahu alimun bizzalimi wannan ayar tana daidai da faɗin Allah maɗaukacin sarki ƙulya ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin Allah sai wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin a waccan ayar a suratul juma'a Allah ya ce kul ka ce musu ya rasulullah ya ayyuhal ladina hadu ya ku yahudawa in za'amtum annakum awliya'u lillah in kun raya cewa ku ne waliyan Allah kaɗai, min dunin nasi da sauran mutane, sauran mutane ba waliyan Allah ba ne, ku ne waliyan Allah, saboda ku ne dangin annabawa, ku ne dangin manzannai da tsatsansu, daga ku ku ne waliyan Allah, in kun raya haka, min dunin nasi da sauran mutane, kamar yadda suka faɗa a nan ko? Ya Allah ya ce musu a can ma fatamannawul maut to ku yi fatan mutuwa a can ma fata ake nufi ko kuma mubahala ake nufi a zo a taro a ce da mu da ku waɗanda su ne waliyan Allah Allah ya basu wanda kuma maƙiyan Allah ne Allah ya kashe su zai ɗauki wannan ma'anar ta fatamannawul maut ya zama shi ma mubahala ake nufi ku yi fatan mutuwa ana ku roƙi Allah a yi addu'a a kan mutuwa in ana nufin mubahala idan kuma ana nufin ku yi burin mutuwa ne yana nan a kan asalin shi fatamannawul maut mana ku yi burin ku mutu saboda waliyin Allah ai kullum fasan shi ya haɗu da Allah subhanahu wata'ala inda ku ne waliyan Allah to ku koma zuwa ga masoyinku mana shine Allah ku yi fasan komawa zuwa ga Allah shine fatamannawul mauta in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke yi ku ne waliyan Allah idan ba ku yi fatan mutuwan ba ya tabbata ƙarya kuke maƙiyan Allah ne ku kuke sa makan ko riga a matsayin ku ne waliyan Allah sai Allah ya ce a can wala ya tamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim Allah ya ce ba za su taɓa fatan mutuwar ba har abada saboda abin da suka aikata na laifuffuka da saƙon Allah sun san alaƙarsu da Allah da aka ba za su taɓa fatan mutuwa ba ko ba za su taɓa yadda a zo a yi addu'a ta mubahala a kan mutuwa ba shi ne wala ya tamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin kamar yadda wannan ayar take bambancin waccan da wannan ana wannan Allah ce wallan ya hu abadan an yi amfani da harafin lan a can kuma aka ce wala ya hu abadan aka yi amfani da la da nan da kuma la wacce ta fi ƙarfi a wurin kora abu a larabci lan ta fi ƙarfi mm. Dan ka ce lan af'al ma'ana ba zan taɓa yin kaza ba in ka ce la af'al bana ba zan yi kaza ba akwai bambanci ko babu akwai bambanci to a wannan ayar sai aka yi amfani da lan aka ce walan yatamannawnahu ba za su taba fatan shi ba a can kuma aka ce wala ya yatamannawnahu ba za su yi fatan shi ba me yasa aka bambanta tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu a waccan ayar daban a wannan ayar daban malamai suka ce saboda wannan ayar da ake magana a kai tana magana ne akan sun yi da'awar aljanna ta su ce haka ne qul in kanat lakum ad akiratu 'inda Allah khalisatan min dunin nan, aljannar suka yi da'awar ta su ce a waccan ayar ta suratul juma'a kuma ba aljanna suka yi da'awa ba walittakar Allah suka yi da'awa in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nan da aljanna da walittaka wanne yafi karfi na'am aljanna ta fi karfi da haka da aka tashi korewa sai aka yi amfani da korewa mafi karfi walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihi a can kuma wurin kore walittaka sai aka yi amfani da karma korewa wadda bata kai ta ƙarfi ba aka ce wala ya tamannawnahu abadan ko wala ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihi da aka sai aka kore a can dalan a nan dalan a can kuma dalan dala saboda a nan ana magana ne akan sun yi da'awar aljanna ta su ce su kadai a can kuma sun yi da'awar walittakar Allah su ne na Allah kawai banda wasu wanda ba su ba da haka duka sai Allah ya ƙaryata su ya kore aka ba da alama aka ce ga dalilin da zai tabbatar inda gaske kuke yi a zo a yi addu'a wanda yake kan gaskiya wanda yake ƙarya yake yi Allah ya sa ya mutu a zo a roƙi Allah ko kuma ku yi fatan mutuwan kawai a bisa waccan ma'anar ba yahude ba zai taɓa fatan mutuwa ba a duniya har abada ba zai yadda ya fatan mutuwa ba ta kowace hanya da kowane hali da aka duk inda yake a rayuwar shi samar makan shi kariya daga mutuwa yake yi shine rayuwar ba yahudi a ko'ina a duniya ya zai yi kada ya mutu duk wani abu na kariya daga mutuwa sai ya ƙirƙire shi ya samar da shi saboda ya sami tsawon rayuwa a duniya shi yasa hatta a ƙasashe da yahude bai taɓa yarda ya makwabtaka da ƙasa mai ƙarfi shi ne halin da suke ciki yanzu a duniya a yanzu ba a yadda ba su yadda wata ƙasa ta maƙwabtacinsu. a ce tana da makamin nukiliya ba ba su yadda wata ƙasa ta zo tana kusa da su a ce tana da wani mummunan makami wanda za a iya harbawa ya je ƙasar ba ba wai fa yaƙi ake yi da su ba komai a'a ba su yadda ba ne a ce a ƙasa kaza akwai makami iri kaza kuma makamin in an harbo shi zai iya zuwa ƙasanmu to duk abin da za su yi a duniya za su yi don su rusa wannan al'amari saboda duk wani abu wanda yake ƙanshi da kusa da mutuwa ba su yadda ya zo kusa da su ba saboda tsabar san rayuwa da kuma gudun fatan mutuwa da ƙaunashi duk halittu ba wanda yake da irin wannan kamar bai yahudi da haka Allah ya tabbatar musu da haka cewa walan ya tamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim ba za su taɓa yin wannan fatan ba ba za su taɓa yin wannan burin ba kuma me yasa ma qaddamat aidihim saboda abin da suka aikata sun san menene za su haɗu da shi ranar alkiyama sun san kuma irin miyagun ayyukan da suka aikata daga wannan shine dalili na farko wanda yake hana su fatan mutuwa ko burin mutuwa yake sa su tsananin tsoron mutuwa ayyukan su munana kamar yadda al'imamu abu hazim rahimahullahu ta'ala wani daga cikin kalifofi yake tambayar shi yake cewa me yasa mu muke tsoron mutuwa muka fi son duniya ba ma son mutuwa sai yake saboda kun raya nan kun rusa can shi kuma babu wanda yake so ya tashi daga gida mai kyau ginanne ya koma kango akwai wanda yake son haka yana da gidan shi komai da komai cikakke lafiyayye a ce kawai ya tashi ya koma wani kango wanda ko rufi babu ba ma komai a ciki sai miyagun dabbobi sai macizai da kunamu a ciki akwai wanda zai ya yi wannan to duk wanda ya rusa gidan lahira to ya fi kowa tsoron komawa lahira wanda kuma duk ya raya gidan lahira ya fi kowa shauƙin komawa zuwa ga rahamar Allah subhanahu wata'ala shi yasa anan Allah ya tabbatar da dalilin da ya sa su ba sa son fatan mutuwar gaba ɗaya a cikin rayuwarsu shi ne ma ƙaddamat aidihim ayyukansu da suka aikata da abubuwan da suka gabatar <clears throat> ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون نعم sai Allah ya bamu دليلي dalili na biyu kuma daga cikin dalilan da suke hana su fatan mutuwa ko son mutuwa din bayan wancan dalilin da ya gabata shine miyagun ayyukansu da suka sani tsakanin su da Allah to dalili na biyu Allah ce wala tajidannahum kuma lallai tabbas za ka same su su yahuda wannan aharasan nasi ala hayatin sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayin rayuwa wannan shi ne sababi na biyu san duniya san duniya da kuma tsoron abin da suka aikata na saƙo da laifuffuka wannan su ne babban abin da yake sa su tsananin tsoron mutuwa Daka a nan Allah ya ce za ka same su a harasan nasi ala hayat. Sun fi kowa kwaɗayin rayuwa a cikin mutane. Wannan duniyar sun fi kowa santa, sun fi kowa son zamanta, wa minan lalina ashiraku. Har sun fi mushrikai son rayuwar duniya. Wa minan lalina ashiraku yana da ma'anoni daban-daban kamar yadda za mu je maganganun malaman tafsiri guda uku dangane da ma'anar wannan amma dai a zahiri shine Allah ce za ka same su sun fi kowa a cikin mutane san rayuwa da kwaɗayin rayuwa wa minan alladhina ashraku har sun fi mushrikai ma san rayuwa sai Allah ya ce ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana sai daga cikin su zaka samu yana fatan ina ma a ce a rayar da shi ya rayu alfa sanatin shekara dubu a duniya bore shi a ce ya kai shekara dubu bai mutu ba sai Allah ya ce wa ma huwa bi muzahzihi min al'azab ai wannan tsawon rayuwar da zai samu ko ya kai shekara dubu din wannan tsawon rayuwar ma huwa bi muzahzihi min al'azab ba zai nisantar da shi daga azabar Allah ba ko shekara miliyan kai azabar Allah dina nan tana jira wannan ba zai sa a canza azabar Allah a kanka ba Na ka tsawon rayuwa baya canza wani abu baya nesantar da mutum daga azabar Allah baya kare mutum daga azabar Allah matuƙar dai ya cancanci azabar Allah ɗin. da aka tsawon rayuwan ba zai amfane shi da komai ba da aka wa huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar sai zama kaman ta'kidi ne da zamirin huwa ɗin. kenan tsawon rayuwa ɗin ba zai nisantar da shi daga azabar Allah ba dan an tsawaita rayuwar shi mana da a tsawaita rayuwar da kar a tsawaita rayuwar duk ɗaya ne azabar Allah tana nan tana jiransu wallahu basirun bima ya'malu Allah yana kallon abin da suke aikatawa sawa'un sun yi abin arziki ko ba su yi ba sun yi abin kwarai ko ba su yi ba sun yi imani ko ba su yi ba Allah dai yana nan yana kallon su duk abin da za su yi Allah yana gani ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ba abin da Allah baya gani daga ayyukan su gaba daya Allah yana kallon su wannan shi ma nau'i ne daga cikin nau'o'i na tsoratarwa Allah subhanahu wata'ala yake ƙara yi musu bana ku yi abin da duk za ku yi ku faɗa abin da duk abin da za ku faɗa ku aikata duk abin da za ku aikata Allah yana kallon ku kamar yadda a baya Allah ya ce yana kallon abin da kuke aikatawa yana sane da azzalimai to haka kuma anan ya sake maimaitawa Allah yana kallon abin da kuke aikatawa ma'ana Allah yana kallon abin da suke aikatawa ma'ana in na alkhairi ne Allah yana gani idan saɓanin alkhairi ne ma shi ma Allah yana gani kuma Allah zai saka musu dangane da abin da suke aikatawa wannan ayar akwai gaɓoɓi da yawa a cikinta wanda suke da ɗauke da bayanai na malaman tafsiri dangane da ma'anonin wannan gaɓoɓin da haka za mu jinkirta shi zuwa darasi mai zuwa insha Allah ta'ala za mu ji menene abin da malaman tafsiri suka fassara wannan ayar da shi da kuma inda suka yi saɓani wurin mai da ma'anonin wannan ayar muna fata Allah maɗaukacin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah maɗaukacin sarki ya yafe mana Allah maɗaukacin sarki muke roƙo ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da ƙasarmu lafiya ya zaunar da dukkanin sauran ƙasashen musulmi lafiya duk wasu haɗarurruka da musibu da suke fuskantar al'ummar musulmi a ko ina a duniya Allah maɗaukacin sarki ya musu maganinsa Allah maɗaukacin sarki ya ba su nasara akan abokan gabarsu ya ɗora musulunci akan kafirci ya ɗaukaka addinin musulunci akan kafirai da munafukai a duk inda suke a bayan ƙasa wallahu alam